hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da dari hudu talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan januwari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine majalisi na saba'in da tara daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin hikmatu min tarikh wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mushi alkhairi littafin hikmatu min tarikh yana ƙoƙarin tattaunawa ne dangane da matsalar rigingimu na bambancin ra'ayin siyasa waɗanda suka faru bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana tattauna mana wannan matsaloli tun daga rasuwa manzon Allah alaihi salatu wassalam har zuwa shekara ta ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekarar da aka shafi sayyidina Husaini Ɗan Aliyu dan Abu talibin Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa babu shakka wannan malami ya kai matuka. wajen rabe tsaba daga tsakuwa da kuma bambanta ainihin gaskiya daga karya, dangane da waɗannan rigingimu da suka faru Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi jama'a ba su wannan katun ba su manta ba malam yana mana bayani akan hujjojin da yan shi'a rafida suke kafawa dan ganin cewa sun tabbatar da ra'ayinsu da mazhabinsu na cewa wai sayyidina ali shi ya fi cancantar halifanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma duk wanda suka yi halifanci kafin shi ma'ana sai na abakar da Umar da Usman Allah ya kara musu yadda to wai zalunci suka yi sun dauki hakkin da ba su bane ta'ala Allahu amma ya na uluwan kabira babu shakka wannan karya ce suke ba a takaice malam yana tattauna mana waɗannan maganganu muna bayani akan mabhasi na biyu shine hadisul kisa'i wa ayatul mubahala hadisin da yazo dangane da mas'ala ta alkisa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rillaba wasu mutane Hassan da Husaini da iyayensu Fatima da Aliyu yace haulai ahlul baiti da kuma ayar ta zo game da bayani akan mubahala shine fadan Allah da yake cewa wa man hajjaka fi ba'da ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum Sun nabtahil fa da la'nata Allahi 'ala al-kadhibi wannan ita ce ake wa lakabi da ayatul mubahala za mu zo mu ji bayani akan ta insha Allah za mu tashi a inda malai yake cewa fa kullu ha'ula'i hum ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallama jami'u bani hashim min ahli baiti wa hum kullu kullu man hurrima sadaqa yace duk waɗanda aka ambata ali aliyin ali aqirin ali ja'farin ali matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mutanen gidan Abbas da Aliyu da Ja'far da Aqilu da duk wani wanda yake da dangantaka jini da Annabi sallallahu alaihi wasallam to yana cikin albayti wannan shine zancen gaskiya da ma har yanzu aka samu wani ya tabbata yana da dangantaka cewa shi jikan Ja'far ne ko jikan Aliyu ne ko jikan Abbas ne ko jikan Aqilu ne in ya tabbata to ya zama ahlul baiti kuma za a ba shi dukkan girmamawa da ake bai ahlul baiti idan bai tabbata ba kuma ya zama akwai mazan akwai yiwuwar da gaske yake malamai suka ce ba za a wulakanta shi ba ko ba a yadda ba sai a yi tawakkufi duk wanda ya kirarin cewa shi ahlul baiti ne in ya tabbata za a bashi duk haƙƙin da ahlul baiti ne tanta ba su idan bai tabbata ba ya zama kuma akwai yiwuwar yana da gaskiya ku ji wannan akwai yiwuwar yana da gaskiya to ko da ba a yadda ba za a yi tawakkufi ne idan ko ya zama ta bayyana bai da gaskiya to alƙali na iya hukunta shi dan yayi ƙarya kenan yanzu yayi iddai ma laisa da da ya ake gane bai tabbata ba ya kasa tabbatar da nasabar shi zuwa gare su ko ya kawo nasabar da bata tabbata ba ko kuma a ganshi mabayyanan aikin da yake yi ba ta farkin addinin kakan nashi ba yana da fasikanci ko zindiƙanci ko ɗariƙanci ko duk wani shaidanci ne wanda zai hana ya zama wali na ƙwarai kuma akwai wali da dama jama'a musamman cikin ɗariƙun sufaye da waɗannan fatattu 'yan shi'a sukan yi yi in ta kai ta kai ta kai sai ka sun yi kurarin wai su jinin annabi ne ko kun zarki ma ya fara yin wannan kiran da ma wannan da zaki ya fara wannan kiran wai shi ma da alaƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya daraja a cikin ilimi ko falala ko me wai sai a ce sai an danganta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba dole sai ka danganta da jini ba in ka danganta da gun sunna shikenan to waɗannan sahabbai su Abubakar su Umar da sauransu ba su da irin wannan dangantakar da jini amma su samu falala da ya su samu wasu ma fiye da wasu annabai da ta haka me kake nema ana samun shi da takawa ba da falala ba me kake nema shiga a wajen Allah ko ɗaukar ranar alkiyama ko to kowa na iya samun ta da takawa ne allazina amanu wa kanu yattaquna wannan sune waje kawai ba wa kanu bude ila fulani aw fulan ba kowa zai iya ya hori ran shi da rayuwarsa ya takawa ranar alkiyama ta samu da waka wurin Allah in dai abin da kake nema kenan amma idan ka saka tuci mutane to ka da hanyoyi daban-daban a za akwai waliyai na ƙarya jama'a suna dangantuwa ga wai annabu, ko sahabbai ko wasu manyan mutane amma kuma za ka tarar macuta ne suna da ayyuka na barna ka karanta littafin mawsu'atul radd ala ala sufiya wanda wasu malaman saudiya suka hada zaka ga sun yi babi musamman game da ainihin waliyar karya. sun fara da fiye da yadda al-imamu eh, ibn taymiya Allah ya kara mishi rahama ya tattauna a cikin littafin al-furqan bayyana awliya illahi wa awliya shaitan zaka ji labaran waliyai na ƙarya akwai wali wanda ya auri mace jama'a to yana auranta bai samu ya amarci da yadda ya kamata ba kawai sai ciwon azabi ya kama shi wasu yake mace to in na mutu ki sake ki auri wani idan ku kika auri zan kashe shi da ya mutu ta gama ta kaba sai ta samu malamai ta musu fatawa to ni ko ga abin da malam ya ce min kafin ya mutu sai aka ce ai magana banza ce wannan wannan annabi kawai shafa shine ke da khususiyar cewa ba a auren matan shi bayan shi duk wanda ba wani ba ko mun girman wani takan shi ya mutu mata shi ta yi aure da ka ce zai auren ki kawai sai ta yi aure ne kuwa tsakar dare sai ga wannan wali da ya mutu ya zo da wuka ya zirmu kawawai mijin nan wuka ta ciki ta kulu ta baya ya kashe shi ya ce wata ba ki gama wata takawa ba kin fara wata ce kuma ki kara kyan gani wannan kawai ana lissafa shi ne a cikin karama waliyai a alamfar da sihati haza to yanzu ya yi kisan kai ko ba ka bane qatlun nafsi da ghairi nafs sai ku ci gurin Allah wa ma'ana dan wuta ne wanda yake zagaye ko kuma yake tilmu wala muta amira fa da wuta nan ba khalidan fiya to irin wannan walidin ko ya ce shi diga nabu ne kai yake kamar yadda Abu Jahal da Abu Lahab ai da ba dan sun yi kafirci ba dan su ma ahlul kafircin da suka shi da su daga cikin ahlul bait Abu Lahab tunda yazo ya ce ali hadha jama'atana tabban laka ya muhammad Allah ya tsine mashi albarka shine farkon dan wutan da aka fita cikin al'umma nan tabbat ya da abila bin wata daga daga nan aka tsine mai gaba daya shi fitar da shi daga hannun ta, amma matsayin abbas da shi ɗaya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam babban ne ina fata mun gano nan jama'a to haka wani ma wanda ya zo nan nan baya kun yi kilimin shi jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai aka same shi baya irin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya fada cikin karanka su Abuja ne su Abuja ne amma a same shi yana kwace kuɗin mutane da sunan sadaka Ahlul Bait baya cin sadaka ya kamata mu tuna wannan Ahlul Bait wali da kware bai cin sadaka domin sadaka dattin mutane ne ausahin nas Hassan dan Aliyu din nan da muka tarihi shi a baya dabino ne aka kawo na zakka aka tara yana dan karamin yaro sai ya sa mu ya daya ya kai baki sai da wanda Allah ya ne shi ya fito da shi ce kai yaro baka cin irin wannan abincin sai da ya makare bakin shi yaro karami ya fito ya dawo da shi saboda sadaka da ta mutane ne amma sai ga wali ya zauna sadaka kawai yake karba kaga wannan wali ne na ƙarya ina fata mun gane wannan jama'a almuhim duk wanda yake da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jini to ahlul baiti matakan shi musulmi ne sawa'un ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya rayu ne bayan shi har zuwa yanzu har kiyamu sa'a kuma abin ah, sha'awar shi ne su larabawa suna kiyaye nasaba da haka har yanzu akwai akwai jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kasashen Yemen da Saudi Arabia da makamantansu suna nan yadda ka ga mutanen mu misali suna daukar da ya suke me yake dauka da muhimmanci a nan kamar ka dauka misali account ɗinka na banki da password ɗinka na ATM ka dauka da muhimmanci ko ba wanda ya san su ko ba ka taɓa mantar su ba ka bane yadda ake kiyaye kuɗi a banki nan ba a wasa da su da yanzu galin mutane suka mutu kuɗin suna banki shi kenan ya asara su saboda ba wanda zai iya cewa su kuma su da iyalansu ba su da ilimin wayewar kan yadda ake bi a hukumance a kilimi wannan kuɗin dan sai an je an yi takardar mutuwa an yi rantsuwa a kotu an nemi lauya ya sa hannu an yi wane ne sannan za a ja maka kuɗin ko naira hamsin ne kuwa sai aka shafi dubu goma alaka kafin kashe su <laughs> kafin a je a rufe akawun nan ya zama da gaske ne na mamaci ne ina fatan fahimci wannan saboda yadda mutane suke ba da muhimmanci da sirranta kawo su wannan yahudanci ne da ma yahudanci ya kamata mutane su san me ke cikin fatan ka in yana shugaban kasa ya bayyana shi nan kuma ka faɗa ka waɗanda ya kamata su san lambar katin ka ba wani abu ne a ciki kuma amma ka saka ce mai hukumar ita mutane suka fi tsoron duniya da lahira ne ina fatan muna ganewa jama'a ban sai a kamar a ma sata ba amma an maka daga nan kenan kiyama ta tashi kenan al'ayi halin larabawa suna kiyaye nasabar su, yanzu ka samu wani kaje kasar maka ko yaman ya ce maka shi kahatsani ne ko adawi ne shi ko umari ne in ka ce mashi me ya nasaba ka zai ce maka suna na wani baba na wani baban shi wani wani ma za ka sa da shi a rubuce har sai ya danganta ma kan shi da waɗannan da ya kilimi ba irin nan da yanzu wani ma ka kan shi ma na biyu bai sani ba ma'ana wani ya fi baban babanka shi ne kaka biyu ko ka je san babanka hala kuma ka ji labarin baban babanka to amma baban baban babanka da wuyan ka san shi ya ka muke rayuwa ga mu nan ne kawai kan babu da tushe mu kuma na mal adin kenan ina fata mun fahimci wannan to dan haka idan aka samu mutum da irin wannan nasabar za a bashi girmamawa da mutuntawa sannan baya ganin su kuma matan manzon Allah tsare ta wasallam mun je nassin ayar su ma ahlul bait to haka kuma duk wanda yake rayuwa a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma albaiti kamar su barira barariyar baiwa Aisha anna maulal qaumi min anfusihim barran bawa mutane yana cikin su kamar duk wani bawa da Ibnu Abbas ya yanta shi ko bawan da Sayyidina Ali ya yanta shi ko bawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi da kanta irin su Suratul Aslamiya duk su ma wannan albaiti ne da haka ya kun shi a kuli da kuntata dangin manzo Allah a mutum hudu kawai wannan zalunci ko ta ce a ce gaba ɗaya zuriyar manzo Allah ku ce mutum hudu ne kadai saboda wata kuma sai ku manta sai ku sa wasu kuma takwas daga baya ku ce kuma saura sha Allah shi kyauta sai yake cewa wa bi dalili hadisi Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib da kuma saboda wani hadisi na da Imam Muslim yaftar na ainihin wato Abdul Muttalib dan Rabi'ata dan Harith dan Abdul Muttalib قال يتي اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب يتي كاكانا ربيعة بن الحارث da Abbas dan Abdul Muttalib dan uwan kakana kenan su biyun sun haɗu faƙala suka ce wallahi mun rantse da Allah law ba asna law ba asna gulamaini bari mu aika da waɗannan ƴan samari guda biyu qalali suka ce mini ni Abdul Muttalib kenan dan Rabi'atu, walil Fadl kuna Abbas da kuma falal dan Abbas dan uwan Abdullahi dan Abbas waɗannan da sahabu rabi suka ce bari mu aika da ƴaƴan mu ɗan nan guda biyu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah fa kallamahu je su nemi alfarma fa kuma ala halihi saduqat shi ma su ma ya samu musu aiki a cikin tarar rakan nan ma'ana dan uwan ku ya zama babba yana ta raba mutane mukamai shi kuma ku zauna da tarar ku ce bari ku aika da ƴaƴan ku ka ayi su irin haka manzon Allah ya zama babban mutum ɗansa su sa abbas ga kuma yan uwan shi cousins ɗin shi ba su samu komai ba an ba wa na mukami kaza an ba wa na mukami kaza to bari su tura da 'ya'yansu su ma su je a yi da su fa adda ya ma addin nas su su bada abin da mutane suke bayarwa suke kawowa wa asaba min ma yusibun nas su ma su samu abin da kowa ke samu su samu mukami su samu kuɗi su samu ɗaukaka qala ne baya ce fa bainahuma fi zalika sa abbas suna cikin wannan tadi ja ali ibn abi talib sai ali ya zo fa wakafa alaihi ma ya tsaya akan su fa zakara lahu zalika suka ce mishi to kan shawar da muke dan uwan naka ya san babban mukami muna so mu tura da yan uwanka ga sanan su ma ayi su fa qala ali ibn abi talib sai ali ya ce musu la ta fara kar ku yaba fa wallahi kina rantse muku da Allah ma huwa bi fa'il ba abin da za su samu a wajen shi ba irin wannan gwamnati da kuke tsammani ba ne fantahahu sai suka kyari sayyidina ali suka katse shi daga maganar shi fantahahu rabi'atu bin al-harith rabi'atu ne ma zai katse shi a ah, yi mana shi yi mana shi fa qala wallahi ma tasna'u hadha illa nafasatan minka alaina kina rantsi da Allah kana yin wannan idan kana mana hasada baka so mu samu abin da ka samu saboda kai ana yi da kai baka so mu a yi da yayin mu ta hasuduna kana mana hasada ne fa wallahi da kadnin tasira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ma nafasnahu alayka kina rantsi maka da Allah sayyidina ali ka fasa musu kutakan manzon Allah kana wurin Fatima mu ka hasada ba me yasa kake mana hasada mu ka fata mu samu kai ka samu mukami a gwamnati mu yaran ba samu shi ne kake hasada kada Aliyu sai ayu ce irsuluhuma ce to shikenan Allah raka taki goma ku aika su Allah ba da sa fantalaka sai suka tashi suka tafi wattaja Aliyu. sai na bi ne mu yake shin gida قال من رواية فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر sabaqahu ila al-sujra manzon Allah idan da eh? sabaqnahu ila al-sujra da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallar ainihin azan sai suka rigaye shi suka ce sai muka riga shi musu ainihin wato a fadar kenan ko sai muka riga shi zuwa ɗakin da ya fito muka riga shi zuwa kofar ɗakin mu jira shi qala fa qumna indaha muka tsaya a kofar ɗakin hatta ja har ya zo inda muke fa akhadha bi azalina sai kama kunnuwan mu haka ya kama kunnuwan mai ja sun makala sai ce ukhrija ma tusirrani ku faɗa abin da kuke boyewa me ya kawo irin wasa na kwan wasan da abokan wasan shi ƴaƴan bakwanu ne kuma kamar haka sai ce ku faɗi me ya kawo ya kama kunnan sai yana musu wasa da raha sun kala, sannan ya shiga cikin gida wa dakhalna alaihi kuma muka shiga huwa yawma idin inda zainabu binti Jashi ranan yana gurin matashi Zainabu Zainab ƴar Jashi radiyallahu anhu fa fatawakkal kalam shikenan sai muka dinga ainihin turawa kowa wannan ya tura wannan magana wannan ya tura wannan magana ma'ana sai ne ka bismillah bismillah shi ma sai ka daya, bismillah ma'ana kai da wakilta taka kai kuma ka dawo da wakilci kowa na jin shakka ya zama shi ya fara magana saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma takallama ahaduna fa qala da ƙarfi da aka samu wanda ya karfin hali da ya magana sai ya ce ya rasulullah anta abarrun nas ya manzan Allah kafi kowa rike zumunci wa awsalin nas kafi kowa sada zumunci da kirki wa qad ne ka kuma kaga mun isa aure ma'ana mun balaga kamar da faɗin Allah yake wa atul yatama وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح in suka kai shekarun aure malamai sun yi fasarori da dama daga yana wani shekara aure wasu ce sha takwas wasu ashirin da biyar almuhim mutum ya zama ya yi balaga ya yi hankali ya san ciwon kanshi ya iya sana'a ya san ce mutane sun zama abubuwa dama to wannan kuma yana bambanta daga mutum zuwa mutum daga tarbiyya zuwa tarbiyya, daga environment zuwa environment akwai wuraren da yaro na shekara sha hudu ya san ciwon kanshi ya san ya nema ya san ya mutunta mutane akwai inda kuma dan shekara ashirin da biyar bai kai wannan wayan da hazakar da jajircewa ba yanayin gidansu ko garinsu ko al'adunsu shi hukunta wannan ina ba ta hukunta wannan da haka ba a sa shi da wato ma'auni na shekaru kai kowane mutum za a hukunta shi ne gwargwadon halin yanayin shi individual da halin community ɗinsa sannan za a hukunta shi da zama wani ya kashin mu na hausa ai yawanci isa aure daga shekara talatin ne yawanci Eh, kuma gaskiya ba ko ka balaga baka isa sauri ba in ba ka da kuɗin da zaka biya sadaki ka kama hayan flat ka sai akwatuna ka biya kuɗin ɗauka amarya wani ma har abincin da za a ci a gidan bikin sai ka biya in ba ka da wannan baka sauri ba gara ka ka ba kanka gaskiya yawa to wani ko a irin yadda ake fama da talauci a kasar da sai ka shiga talatin da biyar ba ka kama wannan matsayin ba a yayin da ya kamata a ce ka fara yin jikoki ne mu shiga talatin da biyar in an maka aure shekara sha biyar sha shida bayan shekara ashirin ba ka tashi ta aure ba ka zama da tijo amma zai ga shekara talatin da takwas wani bai aure ba jama kuma bai san in bai shi zai yi ba wallahi tallahi jama saboda an kuta ta aure aure yana da wahala a ƙasar nan sannan kuma ga ga tabi'at da suke biyo baya Allah dai shi kyauta al'adu ne in ba a basu ba za su ci gaba da shan wahala yace wa qad balaganan nikaha kuma ka ga mun isa aure ma'ana muna buƙatar sana'a ko aikin yi da zai rike mu kenan wajina li tu'ammirana ala ba'd hadhihi sadaqat mun zo ne muna so ka samu mana aiki a cikin ministry na tara zakka inda aka fi samun kuɗi kenan fa addi ilayka kama yu'addi an-nas kuma mu dinga kawo maka zakai da mutane suke kawowa wa nusibu kama yusibuna mu samu rabban mu kamar da suke samu domin a cikin da ake ba zakka akwai wal na alaiha qala sai ce fasa kasa tawilan manzo Allah ya shiru tsawon lokaci hatta arna an lokalima har muka so mu ƙara ci gaba da zancen qala wa ja'alat zainabu tadma'u alaina min wara'il hijab Allah tukallimahu ita wannan mata ta ita kuma daga bayan labule ta musu ishara kar ku mishi wannan magana ta isa ku bata mishi rai kifaya kar ku wuce maka idarawa ta san halin mijinta ta san ɗabi'arsa ta san abin da su wasu sani da shi ba qala riwaya ce sun maƙala sannan can sai manzo Allah ya ce inna sadakata la tambaghi li ali muhammad sadaka bata halatta ga mutanen gidan muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ko kallon da ke zama lafazin kun ji dan gidan abbas ne da dan gidan ainihin rabi'atu ibn al-harith ibn abdul muttalib ma'ana da wanda fadlu shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna matsayin cousins ne shi kuma ɗayan yana matsayin nis ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana matsayin baffar shi ne dan wa da dan kai ne babansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da baban shi da manzon Allah da Ibnu Abbas da Aliyu duka ƴaƴan wa da kani da kani da kani shi wancan Abdul Muttalib dan Rabi'a shi kuma Fadlu yana cikin wannan rakiya amma duk manzo da ce sadaka bata halarta ga ƴaƴan gidan Abbas ba ko ƴaƴan gidan Wana ba sai ce ƴaƴan ce mutanen gidan Muhammadu ma'ana su ma suna cikin ali Muhammad ke to Umar wawa da sai tsaye da su ce su binin su ne ali Muhammad kare shi ne wata da ya shi a zikin ina mata muna gane inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad aiki a hukumar zakka da tara zakka da raba ta da ɗiban naku kasan bai halarta ba bai dace ga mutanen gidan Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam innama hiya awsaqun nas ki ai dattin ne kazanta ce ta mutane daka ya kai mai asa sadaka ka sani kazanta ake baka kai tunanin inda duk gidan da ka shiga bola za a danko a mika maka za su karba to kamar suna mika maka bola ne da datti da sharar gidansu musamman kuma wanda yake bi yana ansan sadaka ya mai da ita sana'a har ya zama ma masu bashi sun fi shi talauci amma shi ya zo da hali da yanayi da yake nan kamar shi talaka ne a cikin hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roki mutane suka bashi alhalin yana da abin da zai ishe shi to sun yanka mai wuta ne ya rage ya karba ko ya bari haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka duk sanda kake da naira 200 a ajiyunka ta ishe ka cin abinci ko ka tsaya ka ci gaba da wannan barar da kake duk wanda ya bi ma ya miƙo ma jahannama amma za ga mutane ba ruwansu sati tabara da almajirai ga sunan iri daban-daban da masu shiga masallatai da masu bin ofis ofis da masu tara wajen fakin ɗin motoci da ono mai shiga gida-gida da nakasashe da lafiyayye da masu tsayawa kan atm ga sunan iri-iri almajirai a ƙasar wannan duka ba addinin musulunci bane jama'a musulunci ba addinin bara bane musulunci ba addinin mutuwar zuciya bane babu shakka idan mutum zama da bukata ya zama ya bukatu babu laifi da ya rufe wa musulmai ba shi. amma wanda ya mai da abu sana'a wannan ba musulunci bane sam ko ba ba justification bane dan kai gurgu ne ko makaho ne ko musaki ne ba justification bane ina yan uwanka ina yan uwanka suke abinda malamai suke suka ce ko da yaro ne maraya suka ce bai halarta ya bara ba wajibi ne a ɗauka daga cikin dukiyar da iyayen shi suka ban mishi a mai hidima har sai da malamai suka kai ga cewa hidimar ma fa sai an kwatanta da irin wadatar iyayen shi irin sitar da zai saka abincin da zai ci inda zai kwana idan ɗan masu kuɗi ne dole a mai irin bayan masu kuɗi idan ɗan talaka ne a mashi ɗan talaka in tsaki ne tsaki suka ce idan ba yi da kuɗin da iyayen suka ban mishi dole ne a samu gwamnati da dinga tsayuwa akan wannan sai in babu gwamnati dole ne ƴan uwan shi da ya zama musu dole al-aqrab fal aqrab sai suka ce wa ummuhu hiya al-aqrab al-aqrabina uwarsa ta fi kowa kusanci da shi ta tashi ta kusa ne wata ba shi wannan cikin karatu yake a cikin musulunci da ba to haka duk wani gurgu ko makawo ko musaki ina ƴaƴan shi ina iyayen shi ina ƴan uwan shi ina makusantan shi ko ko daga sama ya faɗo wannan abin da yake yi ne suna da laifin suna da sani suka bar na yana bara ina ba ta mana gano jama'a haka waɗannan yara da ake barin suna zuwa garuruwa yaro ɗan shekara uku da rabi sai a ɗauko shi daga gobir ko samuna ka a kawo shi nan zaria ko ya zo karatu ya ta yawo da yunwa da ƙazuwa shi zai gane karatu wannan shi zai gane karatu jama'a waɗanda ake kai su makaranta a ƙoshin ɗan shekara uku zai gane karatu wannan sai an musu wanka an sa musu takalmi Sandar, an goge musu takalmin su da man polish an kai su makarantun boko wannan na zamani shekara uku da rabi ne ya gane a kai su a mota a dawo da su a mota ba abin da suke gane ba ana kawai ake ba da sanar wanda aka rabu shi da iyayen shi aka kawo shi aka shi da wani malami azzalimi wanda suka samu shinkafa ma sai ya kwaci da ya ta shinkafa da wani maiko zai shi shi da kwanon su me suka ci in dai ya ji kan shinkafa zai ci rana sai ka ga yaro ya shekara goma bai iya izubi ba ne kyau bai iya ba wanda ya kamata wannan shekarun a ce ya zama malami in karatun na Allah yake ko kuma karisa aswa min haza kawai shi kenan sai ya bar karatun ya kuma yan rake ko tura barar ruwa ana nan yana yi ya kama sai da kifi kafin ka an kara sai ka ja zama mai kuɗi a filin ko sabon ko wannan ba ciri ba bane da ba abin da yayin suka ce zai yake nan kama a turo ka ABU ne a ce ka zo yin kwamfuta kan ka ABU sai ka buge da gyaran waya a bidet an ci baya kai da ake so ka zama laktara a fin nan ko ka tafi ka yi aiki a Microsoft a California ka zo ka gama gyaran waya a kaso tsaye kana siyan ta sata kana siyan ta Qur'an ai kaga an ci baya to kama haka ne a turo mutum karatun Qur'ani ya zama mai kuɗi a kaso sabon gari Wala ci baya na rantsi da Allah wannan shine akidata domin iyayen shi ba su turo shi neman kuɗi ba neman ilimi suka turo shi kuma ilimin ya fi wannan kuɗin da haka suke zama wane ne daga cikin ƙolaye zama malami hayo wane ne a wannan ƙolansu su a shi zama malaman ƴaƴan malamin kawai suke zama malamai wanda su ba sa yin bara ba sa shan wannan wahala ya killace su a gida yana ta nika musu karatun ku kuma ta yawo kuna kuna ko ɗan ƙanzo kuna ba biya Allah ku kalla da kyau gani ku almajirai ku kalla da kyau da haka ya mutu yayan shi ne kare malama kuma ba wanda zai malami a cikin ku wanda ya sa'a ya samu sana'ar da zai samu abinci to ya samu a haka ne kuma an ce a hana bara sai malami su ce za a hana qur'ani da haka sabai zai koyi karatun qur'ani ka gaya mana sabu ne ga makarantar bara makarantar abinci bara mu irin na sabai muke ba haka muka ce da haka duk wanda zai koya dan shi karatu malamin ya zauna a garin da yaran suke ko a je a ɗauko wani malami a kawo shi garin a bashi wurin zama a bashi abinci a bashi duk abin da yake bukata duk a yan karatu alkur'ani shekara uku hudu biyar sun sauka an samu wanda suka iya yin ko masu ma su gaba da yin nasu amma yawo kaga har wani yawo ba ake gari gari ba a kewaya da yaran nan gaba da arewacin Najeriya da an kewaya da su ba su da wando na kare al'aura a jikinsu ba su da riga ta kare sanyi a jikinsu ba su dinga fuskantar cutuka iri iri wasu ma fa suke zama ba jama'a gara ma wanda zai samu sana'a ba wasu barayi suke zama wallahi daga zuwa PZ bara sai kawai ya haɗa yan gidan fata shikenan ko yan boko haram shikenan sai zama wani iri kawai gaskiya saboda Allah wannan asalin child abuse ne musulunci bai kawo wannan tarbiyya ba ga kuma manya da suke yawo suna barace barace ko wannan ba addinin musulunci bane al'adu ne kawai zamu na Hausawa yan arewa muka shigar da su cikin musulunci to kuma akwai waɗanda tabbas suna da buƙatar taimako in sun tambaya wajibi ne a basu lissa'il wal mahrum amma saboda lalacewar abu ka ji tsoron mawa ka ba saboda wani zai zo ya karya guda nawa zai yi ƙarya a nan masallacin ya koma wancan kasuwa ya karya, ya wuce wata tasha ya ƙara yin ƙarya ya ɗaura tsimma ya shafa manja ya ce ya ji ciwo ne to duk da aka kama shi gobe za ka ba wani zuciyarka za ta dinga ma kai kan da a asara dan kana so ne ka sa a cikin taska Allah in ya zama ka sa a taska wani mutunci kaga ba ka da garantin da taska Allah Daka ya ku wanda kuke yin zalunci kuna yin bara da karya ku daina yi ku bar mabarata na gaskiya in sun yi wasu muna faɗa wannan muna cewa aslan ya kamata kowane mutum da yake da larura mutanen da suke kusa da shi su iya magance mishi wani larura shi kuma ya haƙura da abin da ya samu dan ba dole samu yadda yake so ba da akwai wanda za ga suna kokari akwai wanda na sani ko suke take irin wannan bara kama ta take tsaure ta amma da dinga tsine musu albarka amma da za ta daga musu nono sai su barki ta sake ta da sun sake ta kuma kawai ta tsotsi gaba da bara kuma irin wannan an gani a gari dai ta zage su a ce ba sa mata komai kaga wannan ta zo musu larura irin wannan duk da haka ne bai kamata ta sake ta ba sai ta ba ta hakuri dai Allah shi ta a suna ba ta kama ba tsino ce ba tsino Allah ba na eh. wani yana da mashina na haya eh wani gidajen haya wani motoci karka ba shi eh. karka ba shi kudin kai ba a gane su in baka ba shi ba baka sani ba ka ga ba za ka ba za ka maka da abin da baka sani ba akwai irin su kwarai in ka je kudu za ka ga bara yana ta aiko kudi gida yana bara yana aikowa yana aikowa yana aikowa kamar ta kasuwa da dama suke karatun bokanci idan eh, abin da suke ɗigiya kenan wanda bai samu ya kusa daga da'irar karatun ya shiga wata harka ba to za ga ya fara dole da musana da sana'a kuma ce ta tara dan hatimin mushi har yayi kundi shi ma ya fara ba mata farin jini eh, samun miji eh, cinikin sana'a kunda ya iri iri maganin farin jini maganin barayi maganin kala-kala. an yana da rabo a kafirci sai ya da ya kasa ya zama babban kafirci Allah shi kyauta na'am idan ba ta da wanda zai mata ba haka malamai suka faɗa idan ba ta da wanda zai mata ta kwarai kwaya daga cikin da da ke sa mata su iya fita in ba ta da wanda zai dauki ɗawanyanta ba ta da miji ba ta da uba ba ta da uwa babu wani mai taimako wanda yake neman falala a wurin Allah ya ɗauki ɗawanyanta sai ta fita ne ita sana'a da ba ta zuba da mutuncin ta ba ai dai fita sana'a kenan ma'ana ko sana'a da mata suke a gida ai ba dole bane asali ita mace ba ruwanta da wani sana'a asali a musulunci abin da aka ce shi ya tarbiyyar yara shi ne sana'a amma mata su ne wannan sana'a ne haza ce ki haka ki zauna a gida ba za ki fita ki nemo ba wannan yahudanci ne Allah shi kyauta rabi'a na hudu ma ya ce daga cikin hujjojin da ke tabbatar da duk waɗannan da yake lissafawa suna cikin ahlul baiti kuma magana shi a ba ila ce shine laisa al-ayatu laisa fiha anna Allah azhaba anhumur risa aya bata zo da cewa Allah ya riga ya share kazanta daga ahlul bait wadancan guda hudun ba lianna hadhihi irada irada shar'iyya iradatu muhabbatin wa hiya ghayru irada qadariyya domin da Allah yace innama yuridu Allah wannan irada da aka ambata irada ce shar'iyya irada ce mahabbiya ba qadariyya ba me wannan magana take nufi lafazin al'irada nufata abu da Allah yake kana biyu a cikin akida akwai al'iradatul kauniya al-qadariyya akwai kuma al'iradatul kauniya a shariyya ta farkon ta kaddara shine abinda Allah ya hukunta zai faru wanda yanzamu minha wuqu'uhu wala yanzamu minha mahabbatullahi lahu tace qadariyya in Allah ya hukunta abu zai faru to wajibi ne abin ya faru amma wannan hukuntawar ba ta nufin a shar'anci abin Allah yana so ya faru misali Allah ya hukunta wani zai mutu ne ta hanyar kisan kan zalunci da wani zai mushi in sun yi fada to yanzu wannan mutumin ta nan kawai zai mutu saboda Allah ya nufaci haka babu yadda za a iya kauce daga wannan kaddara da Allah ya ta mishi amma cikin shari'a kuma Allah bai yadda da kisan kai ba to ne da ita ke cewa iradatul kauniyya al-qadariyya na fata mun gano wannan akwai kuma al-iradatul kauniyya at-tashri'iyya wanda يلزم منها لا يلزم منها وقوع المراد ويلزم منها محبة الله المراد هكذا وجه وسي يلزم منها al المراد wala yadlamu minha muhabbatullahi lil murad in Allah ya kaddara ta kadariya ya kirara ta kadariya yalzamu min haluqo ta shari'a ba la yalzamu min haluqo waccan la yalzamu min hal muhabba ta shari'a yalzamu min hal muhabba har za ku gane bambancin wancan na farkon dole zai faru amma ba dole zama Allah yana son shi ba wannan na ba dole ya faru ba amma Allah yana son ya faru to wannan da Allah ya kawo a nan ta biyun nan ce to idan ta biyu abin da Allah yake so ya faru wanda yake so a shar'ance ba dole ya faru ba Allah yana son kowa ya tauhidi wannan irada ce shar'iyya amma kowa yake yi ba kowa yake yi ba mara wasu suna gare wannan irada ta Allah Allah kuma ya ba su damar su kangare din dan ya kama su inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura inna hatta zalimina bihadina salati da azala wa sa'ira to kaga Allah ya ba mutane shari'a ko su kirki ko su aikin da ba na kirki ba kuma ya tanadin da zai ma kowa gwargwadon aikinsa a cikin hadisi da muslim ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama wasu bayi za su dinga yi wa Allah magiya don Allah Allah ka an shi duk abin da muke da shi na ɗaya da dukiyarmu da duk abin da muka bari a duniya Allah ka an shi su gaba ɗaya ka samu a wuta ka sa a wuta don Allah muka kyale sai Allah ce a ai na nema arattu minkum ahwana min zalika wa antum fi salbi adama fa abaitu na nemi ku yi abin da yake bai kai wannan ba kuna jikin gadon bayan baban ku annabi adam kuka ki shine wannan ayat da muka karanta ran nan kai ah, da karbuka min bani adama min zuriyatihim min zuhurihim wa zuriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu shahidna an taqulu يوم القيامة ما جاءنا إنا كنا هذا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل wa kunna من بعض ba'd afatuhlikuna afa al Allah ya ce musu mun manzara ta sirra labarin cewa Allah ya dafa jikin gadon baya annabi Adam duka zuriyar suka fito gaba daya shine Allah ya ce musu ba na ubangijin ku ba to الله yi مسلم suka ce duk muka ce mun ishara wannan hadisi cewa na ce muku ku kaza kuka ma'ana na muku irada shar'iyya ta yin abun alheri kuka ce amma irada ta kadiriya wata ke kauniya ita ba ta ba ta juyawa shi ne abinda ba shi ke cin makaddari abinda Allah ya riga yin zartar sai ya faru dole sai ya faru amma wancan abinda Allah ya ce a yi ne wasu suna kin yi abinda Allah ya ke so a yi ne na shari'a wasu suna kin yi to irin shi ne wannan tafiyar Allah yana son ku mutanen gidan manzo Allah sallallahu su zama ku ci gaba da aikata aikin alkhairi sai ya tafiyar muku da kazanta da ke tare da ku kamar da Allah yake so bayi su ci gaba da istighfari sai ya yafe musu zanubansu kamar da Allah yake so bayi su yi sallah su tauhidi sai ya shigar da su aljanna in sun kiwa ba su samu wannan falala ba za ku ko da wanda cikin ahlul in ya ki ba bai samu wannan falala ba in ka ce wannan ka'ida da ce ta qadiriyya to duk wanda ya fito a tsatsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi addini ko bai yi ba shikenan ya sha kenan Ka wannan kuma ya saba ga irin shari'a Allah ina fata muna ganewa da haka ayar bata ce Allah ya wanke musu kazanta ba ballantana ya zama dalilin da suka ce tunda a wanke musu kazanta sun fi kowa cancanta su shugabanci aya tana cewa ne Allah yana so ya wanke musu kazanta idan sun bi wannan shari'a da ya saukarwa ainihin wannan bawa da ya zaɓa a cikinsu shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata muna ganewa jama'a yani yuhibbu Allahu an yuzhiba ankum ar-risa Allah yana so ya tafi muku da kazanta wala shakka anna Allah azhaba ar-risa an Fatima babu shakka akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya tsarkake Fatima wal Hasan wal Husaina wa Ali da Hasan da Husain da Ali ah, wal Hasan wal Husain wa Ali وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما تم من الله صلى الله عليه وسلم وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس دكان waɗannan mutanen gida walakin al-iratu huna fi hadhihi al-aya hiya al-iratu shar'iyya yace wannan dai irada da cikin wannan aya ta shari'a ce walidhalika fil hadith nafsihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jallalahum bil kisai dan haka yayin da manzon Allah ya rufe su da wannan a hadisin bargon qala sai ce, Allahumma haula'i ahl baiti ya Allah ga mutanen gidanka Allahumma azhib anhum rijsa Allah ina roƙonka ka tafiyar da ka cire musu kazanta kaga da Allah ya riga ya cire musu ina mafarin kuma annabi ne ga addu'a akan haka fa idza kana Allahu azhaba anhum rijsa lima yad'u ulahum bi izhab rijs in ya zama Allah ya riga ya cire musu kazanta ne samun ga Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yana ainihin wato neman Allah ya tafi musu da kazanta kaga sai ce a du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallama dalilun ala anna hadhihi irada iratu shar'iyya yace addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi dalili ne akan cewa wannan irada ce ta shari'a misal qawli Allah tabaraka wa ta'ala kamar faɗan Allah da yake cewa yuridullahu liyubayyana lakum Allah yana so ya muku bayani dalla dalla wa yahdiyakum Allah yana so ya shirye shi sunan alladina min qablikum ya shirye da ku akan ya nuna muku tafarkin wanda ta gabace ku don ku gyara abin da ya zama muku matsala wa yatuba alaikum Allah yana so ya gafarta muku wallahu alimul hakim Allah masani ne kuma mai hikima kaga wannan irada ce shar'iyya ijma wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima Allah yana so ya gafarta muku su kuma waɗanda suka riga suka karkata suna so ku karkace wanda suke bin san zuciya suna so karkace karkacewa mai girma yuridu Allah an yukhaffifa ankum ko ku rika insan da rifa duk wannan ya ce shar'iyya Allah yana so ne muku rangwame an halicci mutum da rauni haka faɗin Allah da yake cewa yuridu Allah bikum al-yusra wala yuqul usra game da ainihin azumi da makamantan suna nan da yawa burjik a cikin dafa akida za ka samu wannan bayanai kamar littafin shari'a kitab tawiya na ibnu abul izzi al-hanafi kullu hadhihi iradati allati zakaraha Allah tabaraka wa ta'ala innama hiya al-iradatu ash-shar'iyya fallahu yuridu an yukhaffifa 'ala an-nas dabi'a waɗannan dukkan iradodin da kaji irada ta shari'a Allah yana so ya rangwanta mutane gaba daya wa yuridu an yatuba 'ala an-nas dabi'an Allah yana so gafarta mutane gaba ɗaya, walakin hal taba ala jami'in nas amma Allah ya gafarta mutane duka bai gafarta duka mutane duka ba fa minan nasi mu'minun wa kafir da akwai mummuni akwai kafiri walam yutibillahu ala jami'in nas Allah bai gafarta wa dukkan mutane ba قال تعالى الله يشهد هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير Allah ya hadace ku akwai kafiri a cikin ku akwai mummuni kuma Allah yana da san masaniya akan duk abin da kowa yake Allah ka tsare mu da kafirci khalisan inna Allah tabaraka wa ta'ala yuridu idhabar rijsa an kulli ahadin wa an kulli mu'min a kashin gaskiya Allah yana son ya tafiyar da kazantar nan ga kowane mutum da kowane mumini ba waɗancan guda hudun kare ba to kenan su ma duka ahlul ne su ma duka ma'asumai ne ina hujja akan cewa Allah yana nufin nufi na shari'a kowa ya rabu da kazanta gashi faɗin Allah da yake cewa malai yace wani zalika amara nabi sallallahu alaihi wasallam muslima idza id arada an yusalli idza arada an yusalli zaka manzon Allah ya umarni ga musulmi in yi sallah an yi tagannaba a makinar wasfi ka guje ma inda karanta yake wa qala Allah ta'ala Allah yace wa thiyabaka fatahhir kaga Allah yana so kowa ya zama mai tsarki kenan wa amara bil wudu'i da haka ya aka umarni da alula wa amara bil iktisari inda janaba aka umarni da wankan janaba duk da mai dan tsarkakuwa sadisan abu na shida at-tatahiru laysa khassan bi ali wa fatima wal hasan wal husayn tsarkakewa dinnan bai kaɓata ga aliyu da fatima da hasan da husaini radiyallahu anhum ajma'in bal waqi'un li ghayrihim aidan ya tabbata ma ga wasu kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum aji ka anshi daga cikin dukiyoyin mutane zakkarsu tutahhiruhum ka tsarkake su wa tuzakkihim ka sa musu tazkiya gyara zukatansu biha ta hanyar zakar nan wa ka musu addu'a ka ce Allah ya saka musu alkhairi ka ce Allah ya musu salati inna salataka sakanun lahu salatin ka zai zama natsuwa gare su wallahu samiul alim yanzu waɗannan ahlul bait ne kawai za a tsaka kiyaye duk ne duke da bada zakka wa qala ta'ala Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu an yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum shine wannan ita ce ayatul wudu'i ko wata sauka lokacin da aka je yakin gazafin muraisi kamar yadda malamai suka ba da labari sakamakon ainihin karshen ayat da ya zo da magana akan taimama wanda aisha ta yadda abin wuyanta aka yi ta nema a shera kumila kai a takaice lafazin ayan abin da yake cewa ya ku wanda kuka yi imani idan kun tashi yin sallah ku wanke fusakunku da hannayenku zuwa gwiwar hannu ku yi shafa akan kanku ku kuma wanke kafafunku zuwa ah, gwiwa kafa in kuma kuwa da janaba to ku yi wankan tsarki in kuma ba ku kuna da rashin lafiya ko kuna halin tafiya ko kuma ɗayan ku ya dawo daga bayan gida ya yi kashi ko kun yi alaƙa aure da mata ba ku samu ruwa da za ku tsarkake waɗannan ƙazantocin ba to sai ku yi ku nufaci ƙasa busasshiya mai tsarki ku buge ta ku goga a fuskar ku da hannunku Allah yana muku haka ne dan baya so ku shiga cikin kunci a ce babu ruwa ko ba ka da lafiya ko kana halin tafiya ba kana da ruwa ba a ce sai ka nemo abinda Allah yake so so Allah yake tsarkake ku kuma Allah so yake cika muku ni'ima don ku dinga godewa kaga irada ita ma shar'iyya ai ba kowa ke yin Allah duniyar nan wa qala ta'ala Allah yake idh yughashshikumun nu'asa amanatan منه وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام wannan a cikin ainihin wato an fara kenan ko ma'ana a cikin kissa bada tun daga farin Allah da ke cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa mu'minina In إذا ba'da ma tabayyana lahum ka anna ma yusaquna ila al maut wa hum ينظرون wa Qur'ani karki ne da ma wazake magana in ka san ma'anar wannan ka annahum yusaquna ila al-maut wa hum yanzuruna a ce ana jan mutum zuwa kan mutuwa yana gani da ma ya kake ganin zai sai inda har karfin shekari ko alayyar tun daga nan kissa badar ta fara tun daga kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq har zuwa wannan magana da Allah yake faɗa har ayoyi da suke biyowa baya to abinda aya take cewa ita wannan shi idu ghashikumun nu'asa amanata ku tuna sanda Allah ya dirka ko muku bacci ko gangadi dan ya amintar da ku aka ce ko dai a daren da ra'ayi yakin kamar yadda Bukhari ya ruwaito ana gobe za a gwamza bayan an fito an zo an ja daga kowa ya adardina shi manzo Allah sallallahu alaihi kamar da ibnu ibn mas'ud yake cewa ni kidari ya fada ta kalma na so a ce ni na faɗa annabi mu mun wannan adda. manzo Allah ya cewa jama'a ya kuke gani ma shiga yakin nan ko mu juya abaka ta shi ta ce za mu shiga ya manzo Allah zani kuma da nake ce ya manzo Allah zani sai ni kidari nake ce ya manzo Allah zani ba za mu ce maka irin yanda mutanen Musa suka ce idhab anta wa rabbuka faqatila ba muna cewa ne idhab anta fadhhab anta rabbuka faqatila inna ma'akum muqatiluna ba za mu juya ba manzo Allah ya mishi addu'a shi ya sa mishi albarka to har lokacin manzo Allah bai gamsu ba domin mutanen Madina sun mishi alƙawari ne cewa da suka mishi baya a Makka suka ce in har ka iso garin mu to za mu kare ka amma abin da ba a wajen garin mu ba ruwan ka kawo kanka yadda suka yi shi kenan sai ya tsammanin to a cikin sharaɗin su yanzu ya fito daga Madina ko dai suna nufin arama ba ruwansu da shi kuma gashi su ne sama da ɗari biyu a cikin rundunar sojan ɗari biyu da sittin muhajirai kamar mutum tamanin da wani abu karanta bukhari da aka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ci gaba da wannan magana jama'a da kuke gani mu je yakin nan ko mu juya sai sa dan mu'az ya ce ya manzo Allah ana ganin kamar da mu kake ko yace kware da ku nake ce to mu mun yarda da duk abin da kai da shi duk wanda ka zo da shi lafiya za mu ba da shi lafiya wanda kace yake da shi za mu yake da shi tun da ce a kashe za mu kashe tun da ce a bari za mu bari ce duk abin da Allah ya ce kai ko kai ka karamu ba ka da matsala da mu mutanen Madina ba su ne ba wanda ake zai jama'a wani irin zalunci ne wannan su ne wani da wai kuma wai sun zama karan bara jama'a su ake aibatawa waɗannan mutane na alheri ubangiji Allah ya ƙara musu yarda to annan ne cikin wannan daren har manzo Allah ya ce musu to ku zo nuna muku Allah ya ma alƙawari ku zo nuna muku wuraren da ba su faɗi su mutu kun gana eh to wannan wani ne zai faɗi nan kun gana wani ne zai faɗi ina musu masariqul qawl akwai umayyah dan haram shi yana da labarin zai mutu kamar yadda Bukhari ya ruwaito ɗaya daga cikin kasunguman kafirai da aka shiga a lokacin yana da aboki wannan sa'ad dan mu'azzam suna ziyartar juna bayan annabi ya hijira sa'ad dan mu'az je umara makka suna yawo da abokin shi dinnan a cikin garin makka haka sai suka mu da abuja sai abuja ne ce wannan ba su ne mutanen madina nan ba ɗan renin wayo mutumin nan ya je garin ku kun ci gaba taimakon shi yana abin da ya gara ma yace wallahi ba dan ka tare da umayya ba da nai maganin kare yace kai abuja ba a hankali wallahi ni ma ba dan ba dan ba dan ba zan maka abin da wallahi kuwa sai ya ji labarin shi kuma in kai ta ka taba ka gani shin ka taba na anan wallahi sai maka abin da kuwa sai ya ji labarin kuma ya ta baki ce kai ba mana baki kai ma kashe ka bari yace eh yace kwarai muhammadin da kake rena wannan ya ga cewa kashe ka bari hadisi na cikin bukhari da dai ga mata shi ce kai to wallahi muhammadu baya ƙarya da haka da aka tashi tafiya yakin bazan sai ce shi ba za shi ba ya ɗauki dirhami dubu ɗaya ba wani ya ce ka tafi a dina sai aka zo aka fara mai ihu aka zo mishi da mazan ya ka ce to ka ɗaura ma'ana ka zama 'yan mata kenan a tafi filin gada shine ya zuciya ya fito ina fata mun gane wannan almuhim a wannan daren da sahabbai su ɗari uku da ƴan ɗauri mutanen maka kuma sun yi rindina rindina ta gani da faɗi suna tsayawa zango zango suna yanka raƙuma suna murna ana biki za a je a kashe su zamu ana neman charles tunda dukiyar ta wuce aka ce musu kwara suka ce ina wannan ai opportunity ne comes but one. ba zai maimaitu ba da haka ba za su yi nisa da shi ba sai sun je kaga ya kamata sabai su wasa cikin tsoro ko da tashin hankali da firgici wannan shi ne sa na farko da yan uwansa din nan kuma sun fi yawa sun fi su makamai doki kwaya ɗaya ne gel a da nan mazara su alaihi shi ne muke dare din nan sai dai raƙuma rakuman ma mutum uku suke hawa wannan ya hauye saukar ba wannan wannan ya hauye saukar ba wannan shi ko su ko waɗancan kafin su wajen sun soke raƙumi sun ci nama ya fi guda ɗaya. raƙumi sannan ga rinjina ga makamai amma kawai sai aka zo ibn abbas ya ce a ibn wasu ya ce na ga manzon Allah shi kadai ne bacci ba kowa na ta mun shi ne ido ga shi kuma na asa amarka Allah ya sanya musu bacci kawai dan su tashi cikin natsuwa da lafiyar kwakwalwarsu da karfin su, kawai ba yan iraki ba suna bacci kawai irin na angwai fasara ta farko kenan fasara ta biyu kuma a wurin da ake yakin jama'a ana cikin yakin sahabi kawai yana da kyau takobi kawai sai ne fara gaggadi kawai a shi kawai sai kuma ya ga kafin ya mutu ashe mala'iku ne suke ta saro su ka ɗauka kama a ce ana tafiya ne a mota kai ba kai da direba ba kasa akwai daɗin bacci za ka suke gidi sai kai za ka burge ko ka ɗan motsa ko to kamar ina haka ɗayan biyun duka malamai sun fassara wannan kanta kurtubi shine ma'anar idu ga shi kuma nu'asa amanatan minhu Allah ya sanyo muku ainihin annu'as shine gangadi dan ya amintar da ku wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma Allah ya sako muku da ruwa aka dinga yayi mai daɗi haka ya san sanya wuri yutahhirakum bi kaji dan Allah ya tsarkake ku da shi wa an ankum rijsa shaytani kuma ya tafi muku da karantar shaytan wa yuzhiba ala qulubikum dan Allah ya daure zukatan ku karaya wa yusabbita bil aqdam kuma ya da ku tsayin daka yanzu waɗannan duka su ma shikenan sun zama ma'asumai Don Allah ya tsarkake su sai ce wa haula'i salatu mi'a wa bid'a ashara ya ila idan alama bi haula'i wa qiyasihim ma'asumina kaga waɗannan ɗari uku da ɗori ɗin nan a bai zama zafin waɗannan mutane da yadda suke bisa ba abubuwan su to su ma ma'asumai ne da Allah tabaraka ta'ala qala don Allah ya ce li yutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijizar shaitani sabi'an abu na bakwai إذهاب الرجس لا يدل على أنهم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم idan Allah ma ya tafiye musu da karanta wannan baya hukunta cewa su ne hanyoyi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hannu nuqiru anna Allah azhaba an ali na risa tabbas muna da yaqini Allah ya tafiye da kazanta daga barin sayyidina ali wazalika sara wazalika sara maulal mu'minina shi sai zama majibancin al'amarin muminai wani zalika wa kazalika al-hasan wal husayn wa fatima haka nan da husayn da fatima wa kazalika zawjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam haka matan manzon Allah wani zalika sammahunna ummahatil mu'minina shi sa ma Allah ya kiyasu da suna uwayen muminai yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا في أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي كاغا منزل الله إنن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ya fi mumine cancanta da kansu ma'ana abin da ya ce mumine shi za su yi su ba wanda suke yi bi na ra'ayinsu wa azwajuhu matan manzon Allah kuma ummahatuhu mata iyayen kowa ne a cikin muminai wajen wajen cin girmama su kuma zabi mu mahaifiyarka da kuma yi musu biyayya kuma zaka ɗauka biyayya da haramcin aurensu, da kuma ainihin wato duk wani mutunci da zaka ba su zaka duk wanda ke zagin iyayen manzala su sallallahu alaihi wasallam amin matan manzala su sallallahu alaihi wasallam alama ne akan ba mumini bane kamar yadda yake zagin sahabbai yake jin haushin su Imam Malik sai ya ja aya liyaghiza bihim al-kuffar kafiri ne kawai ke jin haushin na Abubakar kafiri wanda yake da kafirci a cikin zuciya kike jin haushin Umar kike jin haushin Uthman kike jin haushin Ali kike jin haushin Fatima kike jin haushin Abu Hurairah mumini na rantsi da Allah baya jin haushin waɗannan baya kuma ware wani yake shi Baya ware wani yake ni ina son wani ba na son wani duk wanda kaje haka to alamun munafunci ne da fasikanci da zindiƙanci da kafirci da bata ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce wa ulul arhami mazowa mahaifu wanda suka ainihin fito ta mahaifa guda ba'aduhum aula bi ba'd wasu su sun fi suke jibinta wani sashi dan uwa shine mai majalisar dan uwan shi haka ne fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah minal mu'minina wal muhajirina ma'ana fiye da sauran mu'minai al muhajiruna wal ansar a cikin sauran mu'minai ‘yan uwan juna sun fi sauran muhimmanci wajen gado da zumunci da makamanci haka illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in za ku yi wani abu wanda yake ya dace da shari'a ga mazowanku mutanenku da sauransu ma'ana ko da mutum ba ba ta haɗa ku ba za ka iya jibintar ƴaƴan shi in ya mutu za ka iya taimaka masa za ka iya ƴan uwantaka da shi za ka iya mutunci da shi da zumunci da gwargwadon abin da ya halitta a shari'a kana zalika fil kitabin mustura wannan ma rubuce ki a cikin littafin Allah cewa wanda ya tsaye da zumunci da waɗanda ba mazowa rahiminsa ba to ya yi ma'arufi wanda ya rike marayu da ba nashi ba ko ya rike zawarawan da ba nashi ba ko ya rike zumuncin ƴaƴan da ba nashi ba ya yi ma'arufi ya yi abin alkhairi kaga wannan aya ta hukunta cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi ummahat domin dai babu zindike zai ce anan azwajuhu wasu ake nufi ba ta zindikar mutum وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صحابي فإن الله أذهب عنهم الرجس الله يتفي مت كذلك جميعا غبا ɗayansu بدليل الآيات التي ذكرناها سابقا saboda ayoyin da aka ambata a can baya fasaru mawalil muslimina suka zama masu jibanta amarin musulmai thumma inna zahabar rijis la yadullu ala al-isma sannan tafiyar da kazanta bai nufin mutum bai laifi imama min babi aula ballantana kuma yana cewa mutum dole shine shugaba to amma ayatul mubahala wa hiya qawlihi ta'ala fadan Allah da yake cewa wa man hajjaka fi min ba'di ma ja'aka duk wanda ya jayayya da kai akan alqur'ani bayan abin da yazo maka min ilmi na gaskiya da qur'ani ya kawo maka fa kun kace da yahudu ta'alu nadu abna'am ku zo mu kira ƴaƴanmu wa abna'akum da wani wa nisa'ana da mu na aure wani ku? da matan ku na wuri wani kiki ne ce babu mata a cikin wannan harkar ko ko yana nufin Fatima ita ce mata manzo Allah ta aure ka wannan ai hauka ne ma an ce nad'u abu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum su sun ce to banda iyanan banda nisa'ana banda nisa'akum sun magarta hisanin mai alatsi sai alatsi ne wa naz'alla ala sallahi ala kadibina mu ce Allah ya tsine ma mai ƙarya Yahudawa ne da suka yi ta ƙaryata a saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun san gaskiya ne su Allah ya wannan tafi kamar yadda Bukhari ya ruwaito da haka ta faru sai wawaye cikin suka ce to mu je ayi sai masu hankali suka ce ina babu mutumin da ya taɓa yin mubahala da annabi wallahi sai Allah ya ya ya ya wulakanta shi sai an gan shi abin da suka yi rikon nan ya faru da shi kamar Abu Jahal ne da ya zo wai yace zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Ka'aba manzon Allah yana yana sujuda ko su Fatima suka tafi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da ya karo su da mala'iku sun tafi wuyan shi haka za a ga suna kiyo da shi a sama inda ka san ana biyo da katun haka za su dinga kiyo da shi a sama saboda shi jahannama sai ya furta shi ba bai zo ba ma'ana ba abin da suke yi fa innahum la yukazzibuna Juwan ta da ce fa inna muhammadan la yakazzibu haka matar umar ta khalaf ta gaya mishi haka mutanen madina yahudawa sun sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin shi gaskiya ne sabban mutanen madina mutanen madina an sa ai ba su da labarin musulunci sai a hannun yahudu kullum yahudu na ce musu muna nan muna jira annabin karshen zamani ya zo mu taru mu da shi mu kashe kuma zama banza sai rike wannan a kunnuwansu suna zuwa makka da suka ji labarin manzo Allah suka ce kai wannan shine yahudawan da suke mana labarin shi bari mu riga su an san wannan gaskiya da suka riga su sai suka su kuma suka mutunci akwai wani particular ba yahudi da eh, yana zama kullum wurin fira yana musu wannan fira yana biya musu ai za a kashe ku mu da annabin da ya zo karshen zamani aka ce shi zai sai wannan yaro ce in wannan yaron bai mutu da wuri ba zai riske shi ana nan har shi kan shi ya riske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kafirci wata rana suka ce mishi kaiwa ne eh ba kai ka ce mana ga siffar mutumin nan ga siffar shi ba ya zo ka imani sai an yi bance muku wannan bane na ce muku ne bai irin siffan idan sun yi iri da ai ban ce muku shi bane haka yi mutu a kafirci hasanan min indi an fusi to shi ne Allah ya musu da wannan martanin cewa in sai da su ba wanda yazo fa yatadillu ala fadlihim wa makalatihim wa laysa laha ta'alluqun bil imama wannan aya tana nuna falala da limanci da jagorancin da sai na Ali suke akai ne amma ba wai dole sun yi hilafa bayan manzon Allah kai tsaye ba min karibin wala min bari ko ta kusa ko ta nesa sai inda tana nunawa to da shi na alin da shi ya kamata ya ambata ya fassara ta yake to wannan ayar ta ba na halifanci kowa ya kauce amma bai taɓa faɗa haka ba za mu saurara a insha Allah saboda kurewar lokaci sai Allah kan mako mai zuwa sai mu tashi a ainihin ayatul wilaya shine mafafi na uku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa akwai wata kwafi da aka yi wanda insha Allah za